Rundunar tsaro da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Filato ta tabbatar da mutuwar jami'an ta uku a yankin karamar hukumar Barikin Ladi a nan jihar Filato. Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Filato Manjo Umar Adam ya ce jami'an nasu sun game da ajalinsu ne yayin da suke gudanar da aikinsu na wanzar da zaman lafiya a yankin. Kan kwanaki hudu da suka akwai hare-hare da aka samu ta wasu ƙauyuka a nan Barikin Ladi wanda 'yan bindiga da suka je suka farma wani ƙauye suna ta harba harbi to a wajen aiki ne dai tabbatar cewa sun sai da kwantar da tarzoma to a nan haka ya kasance. Eh amma an kashe sojojin ku guda nawa? Guda uku. Yanzu wani hali ake ciki? Yanzu dai komai dai ya lafa kuma mun ma yi ƙarin ma'aikata saboda ya kasance sun samu sun baibaye ko'ina a cikin wa'annan ƙananan hukumomi na can ba barike ladi don a tabbatar cewa ba a samu karaya na doka ba. Dun kusan watanni uku kenan rikicin ya tsananta musamman a ƙananan hukumomin barikin ladi Jos ta kudu Riyom da wasu sassan ƙaramar hukumar basa. Honorable Peter Genden shine mamba mai wakiltar barikin ladi a majalisar dokokin jihar Plateau ya mun bayani kan abubuwan da ke faruwa. kwanakin nan dai gaskiya kashe-kashen nan da sace-sace kuma da ta shana gonakin mutane shine ya zama kamar abin da yake faru yanzu ko kusan kowane rana mutane ba su zama cikin hankalin su yanzu kowane rana sai an kashe mutum biyu ko uku ko hudu haka mun yi majalisa mun yi magana mun yi magana kin san namu dokoki ne su majalisar tsoro su ya kamata su doka mataki da su kare wannan abin gaba daya to akwai kashe-kashe na mutane sannan kuma akwai satan shanu wanda eh, su ma makiyaya ke ganin kamar wani lokaci Kan sace musu shanu ne kun duba waɗannan batutuwa da hanyoyin da za a magance su? Gaskiya shi bai guda daya satar shanun nan kabilu da suke nan a wajen ma ana sata musu shanu fulani ma ana sata musu shanu a ba kowane lokaci ake sata shanun nan ba. Sakataren kungiyar Mietti Allah a karamar hukumar Barikin Ladi Abubakar Gambo shi ma ya yi tsokaci. Kwanakin baya wanda ina ga bai wuce sati ɗaya da shige akwai satan shanu da aka yi kuma aka kashe makiyayin. To ba daɗe ba aka ce mu an fara kone anguwansu na kira kwamandan. na gaya masa ga abin da ke faruwa a yankin jau amma iya bayanin da nake da shi kuma na samu tabbacinsa shine sojoji suke koran mutanen mu suna ta harbi suna ta harbin su kenan don sun jima mutane rauni akalla mutum goma sha biyu gaba ɗaya suka shiga anguwar suka shilla mata wuta suka kone ta gaba ɗaya yanzu haka maganar da muke da ke ko gida ɗaya babu a duk sun kone halin da ake ciki mutane kuma suna nan ba wurin da suke zama ba wurin kwana wasu sun dan samu makamaka a cikin yan uwa haka ɗaiɗaikun su wasu kuma haka suke yanzu haka a waje a rigagen Kan ƙorafe-ƙorafen da al'ummomin ke yi kan jami'an tsaro kuwa, kakakin rundunar tsaron ta STF Manjo Umar Adam ya ce suna gudanar da aikinsu ne bisa ƙa'idar da dokar ta gindaya musu. Yau kuma aikin nan da mu tabbatar cewa an dawo da zaman lafiya da yake wannan jiha na Filato, kowa kuma ya zauna ya yi sana'a shi, ya yi aikin shi, ya samu dai ya saki a matsayin shi na ɗan Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.